gidan har daga nan zuwa sakan goma sha idan yarinyar nan mutum kashe shi ya shiga ni ne umma ahmad din ne kawai ina cikin tashin hankali ne dan Allah ya salma suka kaje masu iya magana na cewa rundunar da take tattaki da kafarta ta fi rundunar da take yawo a kufai sai dai a wani lokacin idan kai lissafi irin na bar gurbi kakan haifi kwai ne irin mai warin nan wanda kuma ike tarare dukkanin hancin wanda yake da kiyayya da kai kin ma gane tukunna waye a gaban ki ni za su kashe to da tun farko ni suka samu da duk haka ba ta faru ba wallahi na kora yan iska ma a cikin jeji ballantana yan iskan ƙarya masu farautar mace na fi ƙarfin su wallahi ina ga malamin da ya koya maka karatu a makaranta bai hada maka da lissafi ba your calculation is totally incorrect maka wuta zan iya kinci da sha in kwana zan iya jura walakancinka ka zan iya jure rashin ganin fuskan ka ba dama ni da ke Allah bai katarta za mu zama miji da mata ba ta yi tunanin cewar ta ci filis, ta yi tunanin cewar ta ci hahaha ta yi tunanin cewar ba abin da zai zo a baya sai dai kuma inda gizo ke sakar wato ta biyo bai da kura kenan wata wuta da labban bakin ka yau kake furta mun cewa ni ce ma kira ai ke kin wuce a kira ki da wannan sunan kar ka manta ni da kai tamkar gangan jiki ne da ruhi jiki na ya dade da rabuwa da ruhi na tun lokacin da ya nemi agazawa daga wajen wata ruhin da ya bata amana ashe ita wannan ruhin ta fi so ta rayu ita kadai wani irin son kai ne haka wata wuta wata wuta wata wuta mai kashe ta sai dai Allah so ne sila sannadi cikin halin da na fada yau taraddadi kan gina fada na rubuta yau ba dari Daukar nauyin shirin Khadija Yusuf shiryawa Yusuf S Kura mataimakin mai bada umarni Jamilu Sidi Ishak bada umarni Adam AA Dalma wannan shirin yayi kefefe wanda ya gani cakwake ta dabban wannan shirin zai fara fito muku ne biyar ga watan ɗaya shekarar 2022 duk ranar Laraba misalin karfe 8 na dare sai ku subscribe ku danna kararrawa a tashar mai suna S Kura TV a nan ne kadai inda za ku fara ganin wannan shirin wata wuta.